daga Washington DC, Amurka ke magana. Kun kamo waɗannan shirye-shirye ne a kan mitoci 49 da 31 ko kilo hasu 6,170 da kilo hasu 7,765 a gajeren zango. a jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyo masu zaman kansu rediyo amfani sarauniya kanal Turwa, dalol fm nomad fm da niyya haka zalika masu mu a kasar ghana za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin alfa radio da marhaba radio baya ga haka a koda yaushe muna nan akan mu na intanet wato gtahausa.com masu sauraro assalamu alaikum barka kudawar haka Sulaimu Muni Barma ne da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin Laraba. bayan labaran duniya za a ji cewa firaministan algeria ya gudanar da ran gadin wuni biyu a jamhuriyar niger lamarin da ya ba da damar cimma yarjejeniyoyi da dama a tsakanin kasashen biyu masu sharhi sun fara tofa albarkacin bakin su bayan da jami'ar lincoln ta sanar da janye kudurinta na baiwa shugaban kasar ghana digiri da nufin nuna rashin yarda da dokar haramta luwaɗi da maɗigo da gwamnatin ƙasar ta gana ta kafa tasirin shi ne shan ce kamar ba wani abu ne mai tasiri mu kasan ghana ba domin ba shugaba digiri na doctorate digiri ana ne girmamawa ne kawai na ganin cewa kai abin yabo amma bai zai kara ma kasan tattalin arzikin kasa komai ba a gobe alhamis 26 ga watan maris kungiyoyin fararen hula a niger za su gudanar da taron gangami domin tunawa da zagayowar ranar cika shekara guda da janar abdurrahman chani ya kaddamar da kundin tsarin mulkin rikon kwarya wato charte de la refondation kamar yadda babban taron kasa ya ba da shawara a kai babbar rana ce gare mu shekara guda kenan da muka yi wannan charte inter refondation wato sabon tsari sabon gini niger dangance da wannan gobe babu aiki babu karatu babu kowa kuma ya kamata matasa waɗanda ake yin faɗi ka tashi don su su gane da mahimmancin ranar nan. To amma dukkan su sai bayan an sha labarun duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wasu 'yan bindiga sun kashe sojojin Najeriya tara da jikkata wasu da dama a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar. kamar yadda majiyoyin tsaro da jami'an gwamnati na yankin suka bayyana a yammacin yau laraba jihar kebbi wadda ke da iyaka da kasashen benin da jamhuriyar nijar na daga cikin jihohin arewa maso yammaci inda ƙungiyoyin 'yan bindiga masu garkuwa da mutane ke yawo cikin sauƙi tare da yin mu'amala da 'yan ta'addar islama da ke ƙara faɗaɗa tasirin su a yankin wasu sojoji guda biyu da wani mazaunin yankin sun ce sojojin na sintiri ne a kusa da sansanin su a karamar hukumar Shanga lokacin da 'yan bindiga suka kai musu hari a daren talata. Majiyoyin sojojin sun ce suna zargin kungiyar 'yan ta'adda ta Lakurawa ne wadda aka santa da aikin 'yan ta'adda tare da kai hare-hare kan jami'an tsaro a Najeriya. Gwamnan jihar Kebbi Nasir Idris ya tabbatar da faruwar harin bayan da ya ziyarci sojojin da suka jikkata amma bai bayyana adadin waɗanda suka mutu ba. Matsalar tsaro ita ce babbar ƙalubale da shugaban ƙasa Bola Tinubu ke fuskanta a ƙarƙashin shugabancinsa kusan shekaru uku bayan ɗarewa karagan mulki. Rundunar sojojin Najeriya ba ta fitar da wata sanarwa ba da take bayyana lamarin. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu na ƙoƙarin gaggauta amincewa da kasafin kuɗin ƙasar domin kaucewa zaɓuɓɓukan gaggawa da za a gudanar da ake ganin zai iya rasa zaɓe. Yayin da yakin da ake yi da Iran bai kawo gagarumin sauyi ba ga matsayinsa a ra'ayoyin jama'a. A dai farkon kwanakin yakin ne, ɓangaren Netanyahu ya ga wata dama ƙawancensa na 'yan ra'ayin dama su ci gajiyar harin farko da ya yi sanadiyar mutuwar jagoran addinin Iran, Ayatullahi Ali Kamaini. ta hanyar gudanar da zaɓe kafin lokaci da aka tsara a watan Oktoba, kamar yadda wata majiyar siyasa ta bayyana. Ɗaya daga cikin hanyoyin da za a iya tilasta zaɓukan gaggawa shine Majalisar Dokokin Ƙasar ta kasa amincewa da kasafin kuɗin ƙasar kafin ranar 31 ga watan Maris, wanda a ƙarƙashin dokar Isra'ila zai haifar da gudanar da zaɓe cikin kwanaki casa'in. Ma'aikatar tsaron Amurka wato Pentagon ta bayyana a yau Laraba cewar ta cimma yarjejeniyoyi da wasu tsari da kamfanonin Byte System, Lockheed Martin da kuma Honeywell domin ƙara yawan samar da makamai da harsasai a wani yunkuri na mayar da rundunar sojin Amurka cikin yanayi na shiri. Sanarwar na zuwa ne sama da makonni uku bayan shugaban Amurka Donald Trump tare da Isra'ila suka ƙaddamar da yaƙi kan Iran, haka kuma ya biyo bayan ganawar da Trump ya yi a farkon wannan watan da shugabannin kamfanonin tsaro guda bakwai, yayin da Pentagon ke ƙoƙarin cike giɓin makamai da suka ragu sakamakon har-haren Amurka a Iran da sauran ayyukan soji na baya-bayan nan. Ƙasar Mauritius ta bayyana a ranar Laraba cewar za ta fara ɗaukar matakan rage amfani da makamashi. yayin da babban birnin Sudan ta kudu wato Juba zai fuskanci raba wutar lantarki na lokaci zuwa lokaci. Haka kuma ƙasashen Afirka ke fama da ƙarancin man fetur sakamakon rikicin Iran da ya kawo cikas ga samar da mai ga faɗin duniya. Ƙasar Mauritius wadda ta dogara da shigo da makamashin mai daga ƙasashen waje ta fara fuskantar ƙarancin man fetur ne mai nauyi bayan da wani jigila da aka sa ran zai iso ranar 21 ga watan maris bai sami isowa ba lamarin da ya bar ƙasar da ajiyar mai na kwanaki goma sha biyar zuwa ashirin kacal kamar yadda ministan makamashin ƙasar patrick asirvadin ya bayyana a ranar litinin ya kuma ƙara da cewar ana sa ran wani sabon jigilar mai daga kasar Singapore zai isa wannan kasar da ke tsibirin tekun Indiya a ranar ɗaya ga watan Afrilu. Matakan takaita amfani da makamashi da aka sanar a ranar Laraba sun hada da rage amfani da wutar lantarki ga abubuwa da ba su da mahimmanci, musamman wutar ƙawata gidaje. Samar da man fetur a ƙasar Iraki ya ragu matuƙa yayin da yakin Iran ke ci gaba da ƙamari, inda tankunan ajiyar mai suka cika har suka kai abin ban tsoro a daidai lokacin da kasar bata iya fitar da ɗanyen mai ba ta mashigin hormuz kamar yadda jami'an makamashi uku na iraki suka bayyana a ranar laraba jami'an sun kara da cewar samar da mai daga filayen man fetur na kudancin kasar ya kara raguwa da kusan kashi tamanin cikin ɗari. inda ya sauka zuwa kimanin ganga 800 a kowace rana sakamakon rashin damar fitar da mai ta mashigin hormuz kamar yadda majiyoyin masana'antu suka bayyana kamun barkewar yakin yawan samar da mai daga filayen ya kai kusan ganga miliyan huɗu da dugu uku a kowace rana jami'an sun ce iraki ta yanke shawarar rage samar da mai tun daga ranar talata bayan da ta buƙaci kamfanin bp da ya rage yawan samar da mai daga babbar rijiyarsu ta Rumaila da ganga dubu ɗari a kowace rana, wanda haka ya saukar da samar da. labarun duniya aka saurara daga nan gta hausa amurka ke magana yanzu kuma sai rahotanni wata tawagar jami'an gwamnatin algeria a ƙarƙashin jagorancin firaminista sifi grieb ta gudanar da rangadin awoyi 48 a birnin yamai inda suka halarci taron hukumar haɗin gwiwar ƙasashen biyu a yayin zaman da ya haɗa su da firaministan niger ali lamin zan da ministocin gwamnatin ƙasar tawagogin sun cimma wasu tarin yarjejeniyoyi da suka shafi fannoni da dama wakilin gta hausa a gadas ashiru alhaji mutari ya haɗa mana rahoto a kai a cikin ziyarar an tattauna a kan fannoni da dama da ya shafi tafiyar ci gaban ƙasashen biyu a ƙarƙashin wata tawaga da ta shafi ministocin cikin gida suhuri kasuwanci makamashi ilimin aikin hannu da gine-gine tare da takwarorinsu na ƙasar algeria sannan firaminista na Nijar Ali Muhammad Lamizan tare da takwaransa na Algeria sun jagoranci da satubali na farko na gina wata cibiyar wutar lantarki mai karfin wata arba'in a babban birnin Yamai. Yusuf Amud na kungiyar horar hula ta Emsu Wasande ya bayyana irin alfanan wannan yarjejeniya tsakanin kasashen biyu. Alhamdulillahi mun ga cikin jawaban da aka tattamna an kawo harakoki na ci gaba sosai musamman bisa kan abin da ya shafi harkar kasuwanci harkar makamashi da harkar hanyoyi kun san wannan abu ya doko tushi tun zuwan da shugaban kasa abdulrahman chani tare da rakiyar wadansu daga cikin ministoyi zuwa kasa algeria yana nuna ma al'ummar Nijar cewa nan gaba kaɗan wannan tattalin arziki za kara bunƙasa a jamhuriyar Nijar. tunda idan kun nura bayan shekaru biyu na mulkin saujawa an ba da ƙarfi sosai ga abin da ya shafi tsaro da kuma jagoranci na gari saboda ci gaba shi bai yi dole sai da tsaro da jagoranci na gari yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen biyu na daga cikin tattaunawar da aka yi duk da ko akwai ingancin hakan amma a cewar shugaban zauren 'yan kasuwa na jihar agadas za a ƙara inganta kasuwanci mutane da suke bakin kokarin su da yan kasuwa na nisa da na arshe suna bakin kokarin su kowa bakin gulgudu amma ana son gwamnati gwamnatin biyu su kama mu mutane yan kasuwa nan suna bakin kokarin su amma a kama musu kama musu menene ne a yi rasiran su wanda suke na arshe ne da na eh, a kwatanta musu ke kayan su in suka tafi akwai kadar akwai protection akwai ba samu komi kuma akwai kamar su haraka wani abun sulhu ko wani abu na za a kama musu harkar duwan kafin a rika basu wasu fasilite musu harkar a da sauransu yankin ingal na nan jihar agadas na daga cikin yankunan da ke iyaka da ƙasar ta algeria mazauna yankin sun bayyana hakan a matsayin wata babbar ci gaba ga ƙasar ta nijar musamman ma ga yankin su a cewar ahmed ashal muhammad wanda ke cikin kwamitin goyon bayan sojoji a yankin mazaunan ingal wannan abu yana gyara mu saboda me yasa zai gyara kasan mu ya gyara communitin mu ya gyara region kin mu mu yanzu kun gani yawancin aiki da ake yi da resource na tax da ake samu a garin asamaka da su ne ake samu ana ma communitin mu aiki to in akwai wannan hudda akwai shiga da fita da menene gari zai karuwa eh abu guda ne kamata dai a doki sai an doki matakai ana ganin hulɗar da a yanzu ta ɗauko wani sabon salo tsakanin ƙasashen biyu makwabta za ta hiɗa mai ido ganin yadda kasashen biyu ke hamzarin tabbatar da hulɗa tsakanin su saɓanin a da da zaran an cimma yarjejeniya ke tafiyar hawainiya ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar Hukumar gudanarwar jami'ar Lincoln da ke Amurka ta yanke shawarar janye kudurinta na baiwa shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama digirin digirgir bayan da ta ce gwamnatin kasar a ƙarƙashin shugabancinsa ta kafa dokar haramta luwaɗi da maɗigo wacce suke ganin mataki ne da ke tauye hakkin bil'adama. A baya jami'ar da kanta ce ta yi niyyar karrama shugaban na Ghana a bisa gamsuwa da kamun ludayinsa na mai mutunta mulkin demokuraɗiyya. sai dai dokar hana maɗigo da luwaɗi da gwamnatin mahama ta kafa da goyon bayan 'yan majalisar ƙasar ta sa hukumar lincoln university canza matsayi to koya masana ke cewa game da hakan isa abdulsalam mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a ghana wanga janyewa na girmama wanda makaranta jami'a na lincoln university take kasan amurka ta janye kan shugaban kasa na ghana mai suna president dramani mahama a kan tuhuman cewa ina ba da goyin baya wurin dokan da ake so a tabbatar a kasan ghana na batun madugu da luwadi wanda yake za a yi doka na jan kunne ma da su shiga cikin wangabo na madugu da luwadi da wasu makamancin su a ganin su suna ganin ina take wannan hanyar da suka bi za su girmama shugaban kasa da wanga girmamawa ana girmama shi ne kan ganin cewa ya yi kokari wurin kiyaye mutuncin bil'adam da taimakawa da yi makasan shi na ghana da neman ci gaba na kasan afirka ruka baki daya to in haka ne suna ganin wurin batun hakkin bil'adam ga ciki a bawa dama kowa ya abin da yake so to in an waye gari an same shi bai zai yarda wani su yi aiki na madugu da luwadi ba suna ganin ba daidai ba ne a bashi wanga girmamawa ko a bashi wanga a bashi wanga doctorate na anarin da rayu tasirin shi ne shan mu ce kamar ba wani abu ne mai tasirin mu kasan gana ba domin ba shugaba digiri na doctorate digiri anari ne girmamawa ne kawai na ganin cewa kai abin yabo amma ba zai kara ma kasan tattalin arzikin kasa komai ba haka jin yawan shi kuma ba zai ba mu wani matsala a wurin kiyaye tattalin arzikin kasan mu ba allahumma abin da yi ne shine ya kara tabbatar da duniya cewa mu kasan gana ba mu da ra'ayin yan luwadu na madugu to a wannan ne wani luwadi da madugun da suka kace ma ai gana ba kasan da ya kamata su waiwaye su duba mana wurin ba da gudunmuwan da suka saba yi mun su kasashen afirka domin muna da masanin cewa wanga kungiya na yan lgbt suna da asinsun kudin da yake suna taimakawa suna bi turo su institutions na financial institutions suna taimakawa masu kasashe da yawa hatta wurin zabe suna sa hannu su ga wanda dai irayensu su taimaka mai nasara to wurin namu ce maybe shi shugaban kasa kuka san da samu matsala wurin samun su kudaje a kasan waje na taimaka ma tattalin arziki amma jin yawan wanga girmamawa mu ba matsala ne ga mu ba alamu mu abin ma farin ciki na ce kaman shugaban kasan Ghana ya yi saya sayin daka kan ba zai yarda tabbatar da wanga miyagun ayyuka na madugu da luwati da wayansu da kamanni mutum namiji mai da kanshi mace da sauransu ba mu wannan abu da ya siya sayin daga muna bayan shi kuma muna kiran ma parliament cikin gaggawa su yi saurin fas wanga doka kan da zai ya zama na ina cikin tarihin kasan gana mu bai yarda da wanga abin da yake allah ya la'anjance shi ba so shi min da mutu shine su university suna dama su yi wannan abu tunda su kasan suna ganin kamar yin wannan abu daidai ne kuma ba zai ba mamaki a ce kamar wannan university na wanga kungiya na lgbt suna cikin wayan da ke taimaka musu da gudunmuwa na kudi ba sun shi suna ganin kamar jinya wannan abin nan ko rashin ba shugaban kasa eh, wannan girmamawa a ganin cewa bai son batun su ya kara ba su wani danko alaka tsakanin su da 'yan lgbtq amma mu a kasan gane mu damu ba muna ganin kamar wanga ba zai yi affect kasan gana ta wurin ci gaban kasan gana ba to shi abin da muke fata ne kawai sun gane su dawoma shugaban kasan gana ya dawoma kan wanga doka kamar a tabbatar da shi ya so mu samu kuma cewa kamar kasan gana ba mu yadda da wayannan abubuwa na madugu da mai sharhi kan al'amuran yau da kullun isa abdulsalam kenan a hirarsu da wakilin gta hausa amurka ke magana hamza adams Idan Allah ya kai mu gobe Alhamis 26 ga watan Maris, al'ummar Nijar ke bikin tunawa da ranar sake gina Nijar sabuwa wato jirne de la Refondation, wace ta samo asali daga ranar da shugaban gwamnatin mulkin sojan ƙasar Janar Abdurrahman Chani ya kaddamar da kundin tsarin mulkin riƙon ƙwarya, Charte de la Refondation. Haka kuma abubuwa da dama na gwamnatin mai ci na da nasaba da wannan rana, dalili kenan ake ɗaukanta da muhimmanci. kamar yadda hashiya falmata ta ya kusa a kungiyar farar hula ta emsu sando ta shaida mun a tantaunawar mu da ita insha Allahu 26 na wannan wata na uku ta shekara 2026 babbar rana ce gare mu shekara guda kenan da muka yi wannan sharti intare foundation wato sabon tsari sabon gini Nijar dangance da wannan gobe babu aiki babu karatu babu kowa kuma ya kamata matasa waɗanda ake yin faɗi ka tashi don su su gane da mahimmancin ranar nan al'ummar Nijar kaf su san da waggar tahiya da ake yi ta shahi kowa tana da unhwani ga kowa mu sa cikin kwakwalwar da zuciyar mu cewa da wannan refondation da muke yi ba don wani ba muke yi don kanmu muke yi kenan wannan rana ce mai mahimmanci da ya kamata a ce kowa ya rike ta kowa ya yi amfani da wannan damar cewa da shi ma ga gudunmuwar shi ga albarkacin nashi da zai ka cikin wannan tahiya tunda in ka mutum ya ce maka refondation kenan an taɓa yin fondation ba ta yi bacci mai kyau yau ana sake ta shine ma'anar refondation to waga refondation gobe ne za ta yin shekara guda da shugaban ƙasa ya rattaba hannu cikin shart bayan asiza aka yi a rannan ne aka rantsar da shi ya zama shugaban ƙasa mai cikakken miliki gabas da yamma da arewa mai sandan miliki. kuma a rannan ne ya ɗauki alkawalin cewa da wannan ƙasa kowa da kowa ya kamata mu gama ƙarhi da ƙarhi mu gina ta don mu ba don wani ba kenan matasa da su ne muke kira da babban murya cewa da wannan dama ce da aka ba su su ɗauke ta su yi unhwane da ita su rike ta da mahimmanci saboda za ta unhwane su gobe kenan ranar gobe ya kamata a ce rana ce wadda take cikin kan yara su ne manyan gobe kowane yaro kowace yarinya in aka tambaye ta menene ma'anar vansi ko 26 na watan uku ta ce ranar refundation akwai shagulgula da yawa da ake na ana tsarawa a nan babban birnin ya mai da cikin jihohinmu takwas da gundumominmu da ƙananan hukumominmu da runhunanmu da kowa da kowa kenan gobe wannan rana ce babba wanda ba a kama hannun yaro in sallah za ka tsaya ka yi ma kasar ka addu'a mai yin azumi mai yin duk dai abin da za ka yi wanda zai gudanar cewa da wannan tahiya da ake yi ba wanda aka bari baya kuma kowa ya gane gane da cewa da bori guda ne muke matsahi wato Niger gobe in Allah ya kai mu da rai da lahiya za mu tabbatar mu idanun duniya cewa da wannan tahiya da ake yi ba don wani ake yin ta ba dan mu ake yin ta kuma mun gamsu mun amince da ita mun yarda da ita To kada a shafa waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana yanzu kuma ga shirinmu na gaba. bari mu leka bangaren zauracin yan wasan kwallon kafa na duniya musamman a nahiyar turai inda za mu leka kungiyar kwallon kafa ta manchester united da ke fafatawa a gasar premier league na kasar ingila yadda yanzu kungiyar ta dukufa don ganin cewa ta inganta kungiyar ta don fuskantar kakar wasa mai zuwa bisa irin koma baya da kungiyar ta samu musamman a shekaru da suka gabata na kasa shiga gasar zakarun nahiyar turai wato yofu champions league sai dai a yanzu kungiyar ta manchester united united ta ɗauko hanya wajen ganin cewa ta samu nasarar zuwa wannan wasa inda yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta manchester united ɗin ta ware zunzurutun kuɗin da ya kai ma mafan miliyan 86.5 wajen ganin cewa ta ɗauko ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta barcelona Pablo lopez ɗan wasan mai shekaru 22 da haihuwa sai dai da yiwuwar ɗan wasan baya son barin kungiyarsa ta barcelona a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta manchester city sun haɗa sahu tare da kungiyar kwallon kafa ta manchester united dan ganin cewa sun yi rubin daukar ɗan wasan tsakiya nan kasar Italy Tolani mai shekaru 25 da haihuwa daga ƙungiyar kwallon kafa ta Newcastle United. Tsohon ɗan wasan na ƙungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan yana buƙatar komawa ƙasarsa ta haihuwa Italy domin fafatawa wata ƙungiya. Ƙungiyar kwallon kafa ta Aston Villa kuwa tana cikin jerin ƙungiyoyin da suke fafatawa a gasar Premier League wanda suke duba yiwuwar ɗauko matashin ɗan wasan gaba na ƙungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain Ibrahim Dumai matashi mai shekaru 18 da haihuwa yayin da kungiyar ta bayyana cewa cewa za ta yi iya abin da za ta yi don ɗauko shi a bazara nan kuma kungiyar kwallon kafa ta AC Milan da Nottingham Forest da kuma kungiyar kwallon kafa ta West Ham ne suke gogayya wajen ganin sun dauko dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Bologna Santiago Castro dan wasan mai shekaru 21 da haihuwa wanda dukkanin kungiyoyin sun nuna sha'awar su na ganin cewa sun dauko dan wasan za mu leka kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace inda kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace din take lalume wajen zako mai horas da yan wasanta sai dai kungiyar ta bayyana cewa za ta leka wajen tsohon mai horas da kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth Andoni Irala ta wadda kwantarakinsa zai kare a gasarar nan yayin da kungiyar take yunkuri don ganin ta samu mai horas da ita. Dan wasan gaba na kasar Faransa mai fafatawa kungiyar kwallon kafa ta PSG Randa Colo mai shekaru 27 da haihuwa wadda ke zaman aro a kungiyar kwallon kafa ta Tottenham yana yunkurin ganin cewa ya koma kungiyar kwallon kafa ta Juventus a kaka mai zuwa. Balada yuro GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Wannan ya kamu lokacin da Abakar Adam Funtuwa zai yi mana bitar mahimman abubuwan da suka wakana a fagagen damban arewacin Najeriya bayan bukukuwan karamar sallah. a mutuwa hakan take masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na wasa mai kama da fada a yayin da aka kammala wato sallah da kuma azumin watan ramadana a iya cewa fa mazaje sun dawo bakin daga inda tun aka fara fafatawa a jihar kano an fara fafatawa jihar katsina jihar sokoto jihar kebbi abuja da kuma jihar nasarawa sannan gwagwalada akwai birnin legas cikin tsakin tsumma da kuma benin da sauran wurare jihar kaduna ma sun shigo cikin tsarin wato sun dawo wasa inda tuni 'yan dambe suka bazama kuma suka fara neman abokan fafatawa da abokan dabi waɗanda ke bin bashi na neman a biya su ko kuma waɗanda ake bi suna neman su bada duka wato a cikin wannan hutu da aka dawo wanda tuni kuma wato dogon messi ya karya da garkuwan cindo sarki wato mai tuta uku daga bangaren gurmada shi kuma daga bangaren jamus wanda suka fafata dambe a gaban sarkin kano ya yi kuma nuna cewa in baka yi ba wani waje wanda ya nasara akan garkuwan cindo To fa babu shakka wannan al'amari ya dugunzuma wato rayukan dukkanin magoya bayan dambe na bangaren gurmada da wasu ma 'yan maja daga bangarorin guda biyu domin kuwa ba a rasa waɗanda suke raba kafa ba mu can ba mu nan in ji wato malam bahaushe ce muna bara muna karuwa a kusa cikin 'yan kallon dambe to bayan wannan fafatawa da aka yi sai garzo jihar katsina wanda babu wato wata wata bahari shagon yalo dan suru yaran da ake wata ke da ɓata gwani shine kuma ya ciyo kwalar wato dogon messi a kafar wandon shi ya ce wallahi in ba ka yi sai dai ka koma na zo ne in dauki fansa to amma dai ba ma nan take ba dogon messi ya aji sako ga gurmada ya ce ga kurma da sauran dukkanin 'yan damban gudun hada ciki kuwa hada uban gange dogo mai takwasara ya ce a ranar lahadi su haɗe a gidan iris barewa wato a jihar nasarawa inda in suna neman fansa wato abasu yayin da kuma bangare guda a dai jihar nasarawan ali kanin bello yake neman fasashi a wajen songom wanda ya mai kisa wato mafi muni a bangaren dambe wanda ya mai kwal daya in ji wani dan dambe ya ce kwal daya yake yi masu sauraron mu an ce waka bakin mai ita fi daɗi ga yanda dogon messi ya isa da sakon shi a cikin fushi da kuma izza ga wato daukacin da domin kuwa ya faranta farantawa arewatawa kamar da kuke gani dogon messi ne wanda ya hango nama a jihar Nasarawa a gidan Idris tsumbarewa kuma aka samu su wata gagarumar dambe da shida wato garkon kurma din wanda ya ce baya ga garkon kurma a damban lahadin nan a gidan tsumbarewa a akwai sauran namomi dan haka an ce waka bakin mu ita fi daɗi. Dogon Messi yan kallo. To assalamu alaikum da farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mm. ya nuna mana rana ta Monday. Eh, kuma ana tunkarar Lahadi. yawwa an Allah da kuma muna sa ran da mu kai har ranar Lahadi a garin Nasara eh. yawwa za mu tafi ran Juma'a na ana waigar ko kurma to ko bebe ne shirya yawwa yawan Messi yana nan hanya ai dama ba a taɓa yin damban ba eh. to wanga shekara ni da gura ma da ba sa santi ba sa santi dama ko da sun sani yawwa sun da gari ta kan sarkin su na fara to ko yaro ma indirisha mamma ko babba kai mai ta kwasara kana Allah ka fito kai masa tunan maɗa marawa. ina nan ta yi ba wai garko kurma ba ma kaɗai duk wani gudu ma ɗari da shi ba shiri ba shiri ba wannan ba magana shiri kawai a yi gaban. Ko kai ko su? Yawwa kawai a yi gaban. Yawwa ni su sun sani a yi gaban nake ɗaya a yi. Ɗayan biyu ne. Don Messi ai. Yawwa to ƙware a yi a samu ruwan sanyi. <laughs> Don Messi ya ce ko babu sulhu tsakanin shi da maɗa Don haka a jihar Nasarawa a wannan Lahadin masu kallo mu kasance da ko in ga yadda za a damban da ba a taɓa yin shi tsakanin wato dogon messi daga kurkuma yes dogon messi yana jihar katsina kuma anan zai ci gaba da buga dambe amma fa bai hana akai ziyara a yau yaki a dawo in ya so karku kuma zai iya tasowa shi ma zo jihar katsina ya buga a gidan aminu nasta su haɗu da dogon messi da ɗauki fansa ko kuma shi a cikin sunan da bai gyara a san wanda zai gyara ba gaskiya da tunda ba ta yi ba ba san bace to bai miya ta ƙare amma Allah da duka ɗaya zan mu ni dai ɗaya nake in ya kabi can ya zo katsina ya biyo ka katsina ya dawo katsina sai an ƙara mai yau a ban gane ka to kai kaɗai ke da sa'a to kuma ni haka nake yi ko ba gaskiya ba haka nake ji na eh, buge su maraba to kuma shi ya buge ka a ba ya zo baka fansa a jihar Katsina dan kuka dawo mu hawo mota ɗaya ku dawo tare mu hawo mota in ma ba mu hawo mota ɗaya ba ya zo ya zo in rama da ikon Allah baya ga shi wa kake nema a jihar Nasarawa ga yar magen tare kuke a jihar Katsina da shi kuma zai iya ci kai saboda duk ɗan dukan kuma sai wallahi yan magen ba zai je ba kasan bai sare cewa ba zai je ba sai din ya baka nan ne ta ran Nasarawa yake shi ya fi so mi dan ba a garin su to ran Nasarawa yake in ma ya bu san a ba a garin shi amma in zai iya kuma ya zo mu masu kallo mu kasance da ku a jihar Nasarawa a ranar Lahadin nan inda zamu fafata wato ga dogon Messi ga su wato ga kokurma. dogon Messi kenan isa da sakon shi ga garko kurma ya ce fa kowa ya garzayo a jihar Nasarawa ya ga yadda za a yi kare bini wato ya ga yadda za a yi wato ba ta kashin wanda ya ce shi fa bai so a yi wani wata wata duka ɗaya zai yi kamar yadda ya saba ya ce ya yi wa sarki to bale ko fadawan shi masu sauran mu da sauran sassa daban-daban na Najeriya inda ake wannan fafatawa mu ji yadda za ta kaya kuma mu cika kawo muku rahoton yadda ta kaya abubakar adam funtuwa gta hausa amurka ke magana daga abuja najeriya a mutuwa masu raro da haka wannan shiri ke kammala sai gobe da safe idan allah ya kai mu karfe shida agogon najeriya niger da kamaru wato karfe biyar agogon gmt da ghana za a ji wasu abokan aiki dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda aka ji su daga nan citiya hausa amurka ke magana ni sule mumuni barma ke cewa alabama alheri